abin da zai iya jawo min zagi da haka dan Allah a kiyaye ni ba dan Kannywood bane na ƙara jaddadawa kada a rika saka sunana a abin da ya shafi wannan in zaka kira manya waɗanda za su ja hankalin za su ja kunnen yaransu to ka san dai manyan da suke a Kannywood da kuma shugabanninta su ya kamata ka kira ba a da zango ba in fact yanzu ma da kake gani na ni ba a arewacin Najeriya nake ba na tattara na koma a jihar Lagos da ci gaba da na. in ka ganna arewa to na zo shirya waka ne ko biki ko wani abu da aka gayyace ni in zo in aiwatar na gama in dawo don haka dan Allah a kiyaye ba kuma karkai tunanin cewa ba gana ka ta bata min rai a'a kawai dai na faɗa ne saboda duniya ta ƙara shaidawa kuma duk wanda yake masana'anta ya san cewa ni ba dan cikinta bane yanzu na gode salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa dan guda ina kamar baka saurari ah, sanarwar da na yi ba lokacin da na ce na fita daga cikin ingiyar shirya fina-finai ta Kannywood. Na yi sanarwa na ce na fita kusan wata takwas yanzu kenan ko wata goma wanda na ce na faɗi cewa duk wani abu da zai za a bai wa Kannywood na kuɗi ko na taimako ko na wani abu kada a ba a da mazango ba na bukata in dai daga Kannywood aka ba da ni ba dan cikinta ba ne. Haka zalika duk wani abu da ɗan Kannywood zai yi mace ko namiji na batanci ko na wani abu kada a kira sunan Adamu Zango a ciki saboda ni ba dan cikin kungiyar ba ne duk 'yan kungiya na suna karkashin kamfani na ne ni kuma independent filmmaker ne da haka ina kokarin ja hankali ko kuma in ja kunnen duk wanda yake karkashin kamfani na wajen aikata wani abin da ba sa jin maganar manyan malaman ba sa jin maganar iyansu yanzu dan girman Allah irin shigar da wata yarinya ta yi wannan yarinya eh, eh, rahama dinnan shigar nan ta mutunci ce mu a Kano mu mun san muna da kima da mutunci kuma kungiyar na tafin namu tana da mutunci da daraja billahi azimin ya kamata a daina fim da mata ma gaba daya cin mutuncin yayi yawa ita kadai ka gani eh to barin gaya ma sauran akwai wata yarinya da ake kiranta da fati fati fati a wannan yarinya kenan wannan yarinya na gane ta wacce ta shiga banza me me jan jikin nan to billahi alladhi la ilaha illa ko ku gyara ko kar ku gyara billahi alazim ba za mu daina ga mu gaskiya ba to barin gaya ma eh wai harkar nan ta fim eh. ina wayanda suke kiran kansu su ne manya a ciki suke daukar kansu na girman kai su ne manya a cikin kungiyar ina ali a da matsayin ka na babba ka kira yaran ka ka gaya musu Ladidi, dan Allah ki bari sai gobe na tare da wannan ne muna. Ba ka san matsalar da ya kawo ni ba ka zo ka buɗe min kofa mana. wani lafiya wai me ke faruwa ne wai haka kike cewa kina menene matsala baby ya ga daki a rikice training nake yi training kuma baby wannan hijabin kuma fa eh, kana ne what baby ka kuma sa hijabi ne ba ki ga adam zango sabon waka da ya bada da hijabi shine mu muka fara sawa what wannan baby hada dan kunne eh ai waka da ya hada dan kunne wancan kuma fa kayan wanki ne wallahi kayan wanki baby ga wardrobe nan ne sa ka kai shi kitchen to ai da mai wankin ya dawo da mai wanki ya kawo mu ne kawai sai aje anan ni kuma ina sauki kawai na basu anan baby bari kwashi me shi kwashi ah ki basu wallahi tallahi kin gane na fi jin daɗin kwanciya ma a kansu ne to fulan nan fa baby eh ai fulo wani lokaci na fi jin daɗin kwanciya akan kaya kin san ka suna ɗan taushi fulan ko shi yasa ina ɗan kwanciya akai ne saboda ina ɗan jin daɗi to ba ga fulo nan ba Bai ba ka ce ya fi daɗin kwanciya ba? Baby ha ya na ji kashi-kashi. E kin san sabon kayan da suka fito ne zamanin yanzu kin san ana yin mai suka maka kashi kawai shiga cikin kayan za ka yi. What? To ni ma bari na shiga. A'a ki shiga ina. Cikin kayan. Kada kin ba kayan nan haka. Bari dai na shiga baby. Ki shiga ki ne. An ji Habiba. me zan gani haka